ko kun san cewa namijin kunama bai tsawon rai a duniya namijin kunama wanda ake kira bakin kunama bincike ya tabbatar da cewa a rayuwar shi so ɗaya kawai yake samun dama namijin kunama mace ne take kashe shi a lokacin da ta samu ciki sannan ta dinga cin shi a matsayin abincinta wannan shine rayuwar namijin kunama wanda bai doguwar rayuwa a duniya sanadiyya na macen ita take kashe shi ta mira shi a matsayin abincinta a lokacin da take da shi don ta samu ta rayu har ta haifi 'ya'yanta wanda daga nan ita ma 'ya'yanta za su kashe ta domin su samu rayuwa wannan shine takaitacce akan bayani ga namijin kunama kada ku manta ku ci gaba da bibiyar mu a wannan channel din namu ku danna mana subscribe ku danna mana like ku mana comment domin samun sababbin labarai na al'adu tarihi labarai wa'inda za su shi da ku kuma su amfana da wasu ne na ku a kodayaushe ahmad salisu chama Hey, hello, hello, Asama. What up? Where is this? I'm coming soon. See, as they look like mosquito, we get malaria. They head. Hey, hello. ṣó guys tó oh, no i'm not aware. okay they tell you they didn't tell you òyìnbó lè sọ you be bushman you be you be